اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يوشع شعبا دوة قوم وطن شوال هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دقوا تيار دقريق رد البدين الله تعالى مكيرو قنية من داشي da muwafaka na duniya da lahira don suna sunayensa babban abin da muka tsaya ya cewar tuba ingantatta wahalar da ya kai wahala ya wahala tuba ingantacce ya sauƙinta kan harshe A kan harshe lamari ne mai sauƙi amma a aikace to ba na da wahala amma inda za mu tashi yau a dai tuban har yanzu ba ta kare ba shafi arba'in da uku shi ne ainihin ta'ammula to sahibin basirati idan azana ba tunanin mai basira idan ya laifi ko a ɗauke shi jam'i tunane-tunanen mai basira lokacin da ya saba wa Allah. koyo su tunane-tunane shi ne lura abubuwa la'akari la'akari la'akari amma dai a takaice tunane-tunanen mai basira lokacin da ya saba wa Allah. Da ya kamata ya yi. أن صاحب البصيرة حسني مع بوت بصيرة إذا صدرت منه الخطيئة إذا كسكري يتعصر لك قريشي أكان ينفد عنا جمي بصيرة إني كسكري أكان ينفد الله الله هو نظر إلى قبضة أموره yana da tunane-tunane hanyar zuwa ga al'amura wajen guda biyar. Ahaduwa ɗayan tunaninsa da ta'ammulinsa an yan zura ilalwa aduwalwa'i. Lokacin da duk mutum ya yi kuskure. a abun da yake aikatawa ta tabbata kuskure kuskure ne to ya kamata ya yi la'akari ya yi tunani a kan alkawalin Allah da gargaɗin Allah Allah ya yi alkawari mai da'a da'a ba shi kaza ya gargaɗi mai sabon Allah zai yi karo da kaza to shi gashi ya saba ya sa ci kanka cikin waɗanda suka kama ke eh eh kuskure a so kuskure ba zama da zai a saba ne ai ko don kuskure ai mutum ya yi kuskure da ya yi kaga ya saba wanda saba ko ina da zunubi illa zunubin nan da za a kama shi da shi wani iri ne kan ta ko da safe wani magana akan irin wannan ko akwai zunubin da akan kama shi da zunubin illa an kyale shi da hukunci wancan ba za a shi hukunci da ganganci ba zunubi ya riga ya gama samuwa amma hukuncin ganganci ya fita daga cikinsa mai zunubi za a yi masa ladari ya tsira mai ganganci ya gaba za a masa ladari ya tsira ba ya sun bambanta haka ne ba tambaya ne ba tabbatarwa ne ko wanda yi kuskure ko yi zunubi kamar yadda ya taso khati'a ko ina ma ne can farkon hididin ne zo da zunubi ko idan abana ba ko amma a ciki sai kira shi kuskure sadarar min khati'a falahu nazaru ainihin ila kamsa ta umur al'amrul awwal alwa'ad wal wa'id sai ya duba alkawalin da Allah yi wa mai da'a sai ya duba gargaɗin da Allah yi wa mai sabo to gashi a tsanci kansa cikin mai sabo kaga sai ya haɗa aikinsa da ilimi a dole lokacin zai tsinci kansa cikin wani hali na nadama fayuhu gisu lahu dalika khawfan fayuhu gisu lahu zalika khawfan wannan yin haka zai haifa masa da tsoro kenan gargaɗi nan da Allah yi ya tabbata kan fa kenan wa khashiyatan da tsoron ya da irin wani tsoro ya hamiluhu ala tauba da zai fashi ya tuba haka kenan mutum sai yana tadabburin ayyukan fa ayyukan da wuce aikatawa ya yi kuskure aka ba ko ya yi kuskure aka ba ko ya yi kuskure aka ba wannan kuskure tsakaninsa da Allah yana tabbatar da kuskure ya tabbata yana koma wurin Allah sai ya kalli wa'adu kalli wa'idu da tsa'a yi wa'adu ne amma tun da yanzu ya saba wa'idu ne ina hallo na wanke wannan kuskure tuba sai ya tuba kada yana tafiya yana wanke kayansa yana tafiya yana wani kayan wannan ina fata an fahimci wannan to kuma banda fahimta zai ba da fa'ida fa'ida mutum ba zai dinga tara bai ba zunubin duk da ya samu ya wanke shi zunubin duk da ya samu ya wanke shi in ma bai wanke shi gaba ɗaya ba ya jika shi wanda in ya tuba a wannan abun ya yi dama. ya yanke daga gare shi ya sha alwashin ba zai sake ba an kaga taubatun da soho kenan kaga bai dinga tarawa ba bai dinga tarawa ba har ya kai martaban da zai manta da zunubansa har su taru su kewaye shi shi isa mutum ya karɓi laifinsa abu ne mai kyau amma har mutum na yi wa kansa uzuri in yi laifi sai kawo kansa uzuri in yi laifi sai kawo kansa uzuri in ba fa ba mai yin haka zai tsinci kansa cikin ashirka zai tsinci kansa cikin marasa rabo eh. eh, alkhawfu da ta wannan khawfun ne zalla ma kaga daga nan sai in ya tuba a kankara da wanda ya tuba ai ba ta ibo mai nan yana tsantsan kansa kamar ya wanke ma'ai inda ya tuba asani mai laifi zai ta na biyu na biyu daga biyar an yanzu ila amrillahi ta'ala alalar wani haiti Ya yi kama da wa'adu walwa'ido sai duba umarnin da Allah ta'ala ya maka sai ya duba hannun Allah da ya hana zai yi kafin ya duba umarnin Allah kafin ya duba hannun Allah ya dubi girman Allah ba faɓon za ka kalla ba wanda ka faɓa za ka kalla in ya dubi umarnin Allah ya dubi hannun Allah yau gaje a ina yi zance kansa wanda ya faɗa cikin hannun Allah kaga wannan dole zai bugi gwiwarsa shi a yau gashi ya aikata abin da ya aikata fa su lahu zalikal i'tirafa wannan in ya dubi ainihin umarnin Allah zai ya dubi ainihin wannan sai ya haifan masa yadda da laifin da wal bi kauniha khati'a yadda kuskure ne amma na yadda da kuskure abuwan ba yadda kuskure ne ba yadda da kuskure zan to wannan wannan abu da aikata ya yadda kuskure ne za ku ga mu'uzamin mu ba mu fai amsan mu ba idan mutum ya yi laifi ko da nasiha za ka masa wannan kamfa da dama an kaga mutane suna aikata sako ba ka musu magana ne da Allah saboda idan kai mawa mutum magana sai ka ga maganan da zai maida maka daga ai kai ne baka kula ba kai ne baka lura ba kuma ka ma yi wani nau'in tsantsawa shi abin da daidai yake komai girman ka kuma da usulobi da ladabi zai gwada maka bai laifi ba don Allah ne ake nan idan mutum laifi ba a ake wata komai ko ko a a zaɓa za a yi mutumin da kasan zai karɓi laifinsa ka gaya masa mutumin da kasan ba zai karɓa ba ka kyale shi ne zai gane zaman kaman bai yi ba ya kamata mutumin da ya laifi har ka gano laifi ne ya yi ba kai yi wa laifin ba Allah yi wa laifin Allah yi wa laifin ya kamata kwace ka gaya masa to amma in ka gaya masa ga abin da zai auku to amma inda ake shi ina yana duba umarnin Allah yana duba halin Allah Allah ya yi umarni a yi jimbi Allah ya hana mutum ya je sallah shi kadai shi kenan sai ga wannan bai samu jami'i ba saboda wai ka san ana ganin ka ka cire jama'a da yawa ne kaman ka bai kamata ka rasa jami'i ba ba wani ya zo ba umaru na cikin sallah radiyallahu anhu ba ko sallah ba yana cikin hudu ba sai da wani ya shigo shi habawa ne habawa ne habawa ne kaman ka zai dinga zuwa yanzu in ma wasu na baya suna zuwa irin yanzu kaman ka da muka zauna a gaban annabi zai kamata kai a gaba sai ce masa afwan ma daga gona ya yake har wanka ma bai ba saboda ganin ya zo da wani haka ya rubu da guminsa da gona sai ce a sha laifi ya kalle ba ba ka zo da wuri ba a kowanka ba ka yi laifi ya kalle ya masa laifinsa bai ah, ta ba na ma yi kokari na nake ba ina kaza ba ƙarshe masu maka daidai ba ya za a yi kama ku ku da kuke da awa yan gida ku da kuke da na kusan da annabi ku da kuke da awa fanfan kaza kuma ga shi kake zuwa daga ba a ga wannan a cikin jama'a to idan muka tsaya akan wannan sallah ko taron mutane ne ce wani mai isa baka ba mai isa wani kullum kai sai daga baya kuma mun san kai ba da gadi ne ba ba a ganin ka cikin masu gadi masu gadi sananu ne da kofin shigo sau cire su ake yana cikin sau in aka ga wata hayaniya a jawa da ta suka shiga wuri to kaga an ba kai baka cikin su malam sai kaga in ma ita maka to ai lura ne ka baka ba kenan za ku yi gaddama da lura kullum kullum ha ba yi kaza kanki nake mene ne kake wata magantar da zai baka ita ba ba ka koyi na takura ba kana tafiya daidai na nuna ba daidai kace ba zan haɗa ka da Allah to ko sai ya sara a koma kama ne haka zan ga zama bai yi ba amma da ake yana duba umarnin Allah yana duba hannun Allah kana yi masa magana ya zai ce na gode ka taimake don tsakanin da Allah na saba wa sa ana cikin masoyana wanda ba ka so in hazu da azabar Allah na gode in mutum dai lalle kai masa nasiha ita ah, ne na tara mu nawa ka samu raka na ka samu raka ko raka biyu ka samu fatiha ban gaba fatiha ba ba kai kullum ba ka ban fatiha to irin wa'annan da yawa fa yuhdithu lahu zalika al-i'tirafa bi kauniha khati'a wannan zai haifar masa wannan abu kuskure ne Allah ka bani iko in gyara wanda kirara ala nafsihi ya tabbatar wa kansa bil dambi da zanubi kaga katira zunubi ne sai tabbatarwa da kansa laifi kaga idan har mutum ya da ya yi laifi ai ka kula ne ni da laifi ya fi girma daga wajen mutum tun da muna magana ma layin karyowa gaban Allah irin wata karyowa wanda babu irin irinta tasarul mahabu to wannan biyu kenan الثالث نأكو أن ينظر إلى تمكين الله له بتمكين الله تعالى له منه أصابهم kuskure ya dubi yadda Allah ya bashi dama daga aikata sabu ko me za a ce iko saƙon kansa kaga ka samu ya samu dama ya aikata saƙon cikakken saƙo ya aka yi Allah ya ba ni fa'a Allah ya ba ni iko na je na aikata irin wannan saƙo kenan Allah ya ce da daga cikin mutanen fa idan Allah ya baka dama ka saɓa wa Allah akwai matsala Allah ya rabu da kai kake nan ta samu dama kai kallo misali ka kalli fim da abin da ke cikinsa ka gama to ya kamata ka da ya aka yi Allah ya bani wannan iko na samu iko na kalli fim ɗin nan daga farko har ƙarshe me ya faru Allah ya bani maimakon Allah ya hana ni iko in samu an yau Allah ya rabu da ni kenan tsakanin da da ni ba ni ba shi kenan taimakon da yake min ya cire ko kuna ji in har ka iya kalla daga farko haka ce laifukan ne suna da yawa wanda za ka ɗauko wurin da kowa zai jajirta ka iya kalla ka gama bayan ka gama kalla ka zo ka suno Allah ya hana nadama ta zo ma to ya kamata ka duba ya kai Allah ya baka iko mai kai wa Allah ka tabbatar akwai abin da kai wa Allah Allah ya rabu da kai ya kare ka kaje kai abin da za yi to dole ka nemo wannan abu la'alla ka tuba daga gare shi ko za ka yi sa Allah ya karbe ka yanzu aka taro aka aikata aikin alkhairi da kai ake aikatawa shi nan ran nan sai ainihin shaitanin kai baka fa'a ba a yi da kai ba sai ya kamata ka duba ya kai Allah ya bani iko yau ban yi abin da ake yi ba da mu ake taruwa ake wannan abu shekara da shekaru amma gashi yau Allah ya cire ni ne tun da menene abun da ake yin da ba a tambaye ka shi abun nan na da kyau za ka kyau za da kyau menene ika ce shi ya fi cancanta amma ga shi Allah bai bani iko ne nayi yi ba me na wa Allah akwai abun da ka yi wa Allah Allah bai yadda da kai yi amfani da kai a kan ka ba shi ne an yanzu ilami tamki nillahi ikon Allah damar Allah ta'ala lahu min ha min hadal khatiya ko min hadal dam magana ne tana da nauyi ba a fai faɗin irin ba ba a fai karanta irin wannan ba a tuba kawai mun an ya tuba ilallahi kabala an khafa alaihi ya tubar wa Allah tun kafin fushin Allah ya sauka a kansu akwai abubuwa da za su janyo tubar nan akwai abubuwa da za su kare mutum bayan ya tubar din nan akwai abubuwan da ya kamata sun ba mutum gadi bai ma aikata wannan sabon ba duk suna ina yau ya aikata sabon wa takliyatihi bainahu wa bainaha sabin to da kyalewar Allah tasliyatillahi yau Allah ya tale mutum ya faɗa masa bai na huwa bai na haka tsananta da sabawa ya kuma saba shi Allah ya kyale shi ha to ne wannan me ya same ni Allah bai kare ni ba da abokai na Allah ya kare su ba su aikata ba da abokai na Allah ya kare su aikin da ake yau an yi an yi da su ne ya same ne sai yi ma fi yi. A tabbata akwai abin da kai wa Allah Allah ya zare hannunsa a kanka wata kafiriha alaihi da bayar da ikon wannan saƙon a kansa Sai Allah ya kyale shi ya nuna ya fa fara kyale shi kenan idan ba kai idirakin wannan ba ka koma ka gyara ba shi kenan kaɗan kaɗan zai yi ka tafi kenan maganan ka dawo wurin Allah ba ta taso ba kuma wannan bakan da ne ya ce ba ka fafa ko a wa annahu law sha'a waye Allah inda Allah ya ga dama la afamahu minha amma ya Allah na kallon ya bashi ya aika. in abun kallo ne ya kalla abun sauraro ne ya saurara in abun cin sa hannu ne yana kallo a yi sai sauki hannu bai sa ka ba kunnen ka ma bai ba Kin abun abu ga sunan dai da Allah ya dama da ya kare ka amma Allah ya kale kai da kai da ranka ya wakala ka cikin ranka je ka yi abin da kake so hala bainaha wa bainahu da ya shiga tsakanin wannan kuskuren da zunubin da tsakanin mai aikatawa wato ba karamin bala'i ne ba mutum ya saba wa Allah eh, tunda irin wannan ne in ka duba kaga irin wannan ne da wurin tuba har zai yi irin wani tuba dole zai zo a wurin Allah an tafashe a wanda ya kallo karyo Allah ni dai ban san abu da ba har ka cire ne daga mutane masu kafa shin ba ka gani mutanen da za a fara abu da su musamman a mu na ƙasar hausa a fara mutum abu kamar ya mutu akan abu lokacin da za ka gaya shirya hannu kunji mutum bai iya cire hannunsa in ba wani abu yi wa Allah ba ya yi wa Allah wani abu ne daga nan Allah ya cire hannunsa yana nan tare da ku amma Allah ya hana masa ya taimaki addini aikin da yake bayar na gudunmawa ya daina badawa in ba fa ba ya kuma kuma sai tsaye gumi sai fatanci wato Allah mai iko kaga ɗan uwanka na neman sirrinka nawa ka mallaka me ka aikata me ka ci me kafa kuma bai yi hana ka abin da kake ci ka ci bai yi hana maka nawa abin da ka fa shi ya sani bai hana ma amma shi dai ya ji labari bayan ya ji labari ya tara mutane sai ko kuma in ya sa mutane ya aika ka ba kai ne ina da labari ka ba ka ba an yi an tabbatar min ka ba ka kai ba kuna jin irin wannan aure mutane eh musamman malamin addini wani yana ba da labarin abokina abokin wa ya mutu shi ko wannan ya tsoron ta yana da to ai abokin ka wannan har kujerun cikin sa an san kujerun ɗakin matarsa ba saboda shi malami kujerun da ya saya kila ko matar ta saya ko yaya aka yi kujerun ɗakin sa ake ba da labari kujera ka ba kujera ka ba ga irin gadon da yake kwana a kai to in ka san wannan ne amfanin sa za ka hana a kai shi aljanna ko kuma a'a in ka san wannan za ka iya kaje ka same shi kujerun da kake zama a kai wani sun yi tsada kafa kafa su kafa yadda su kafa kafa yanka ha shi kawai ya san ya san me kace shi zai ci abun da zai ci ba zama mai sani amma na malaki kowa sai ya sani ko na wani mai gidan ko na wani kaza ɗan wannan musamman bangarorin nan guda uku haka lamarin mu sai mu kare rayuwar mu a ɗaya mu kuma abin da ita mata a kula da shi zan labun na butanawa ba wanda ya tafi shi wannan abu ya kamata an gaishe wannan abu ya kamata an gyara shi wannan abu ya kamata an yi kaza kawai abinda da ya hau tsunami yanzu yanzu a sallar magariba malam wasu yara na suka guda uku tun da muka kabbara sallar biyu sai su gudu daga kan su zauna su yi sai su gudu daga kan su zauna su yi maganar sallar ba ta taso ba ana jin abuwan da ji su haka za ka je ran dan dan ina ga ya kai kwana wasu suna haka sai da na je na fita na ga masu kwara uku ne abun bakin ciki sai kaɗai da jamka duk na sun sha na so in na sake sa sai iyayen su sun kwanan ji haka abin da ika mata ba shi ake kallo ba wanda zai maka zai bayar da nutsuwa zai bayar da nutsuwa wani yi riga ka bar sallah ka yi dungure ka yi menene in ba ka ci kashi a gaban ki ba ruwan shi akwai baki su baki suna jin kunya su yi magana duk ba ko yana da yi magana ya ba baki mutanen da suna tafiyar da tsarin su kaza kaka, ni yanzu na zo in yi magana sai su kyale da da bai dinga su amma masu cewa su yan gidan ba su ba su ma ji ba ba su magani ba sai Allah ku dinga ji ku dinga gani a irin wa'ina al'amura kuma ku ne in kun tashi kun yi ba na ce a domji aikin ku ne shi kuma da bakon zai dinga ya zama ya sa baki yanzu na kaji ana zagin sa yana shi so yake shi ma a karfe shi so yake zama ka ba ana ta shi shigewa ana ta shi idan aka fara ga masa tana neman girma ne yasa kike shi shigewa ko kada son ka zama shiga ne kai ma abin da ya kai bayan an gaya mu gaya ma masa wannan in ya shanye ke ya shanye ya ci gaba da harkokinsa sai a dawo kuma a ainihin a fara fara da shi yanzu sun da shi wanda ta shiga yanzu bari a nemi ko kuma a nemi abotaka da shi wannan shi shige wanda za ka da ka ce yi za ka gaji ka bari ba a yi wa malam gwaninta ƙarshe za ka ga yadda zai maka farko an nemi kimasa mutunci sai da ke yi shirye to daga nan sai a fara da ce wannan shi da in dai malamin ba ya yi masa wani jira lokacin da yi to wannan za ka ce Allah ya kaba ina ganin ne ne wa ana kaza ya mai ta yi in ji ba hakuri to na ina fara amma dai Allah aka faɗa wa kuma sai in yi hakuri ta kudin da bayani to da wannan ba ni aka faɗa ba in ka ji ana zagin shakfiya ta na gaya mu ba ruwanka wannan ka jale ni ba da baki na zai kira ma da kai amma in ana faɗa ba ko ce wannan ina fan ka ba shi musulunci aka saba tsari da aka wargaza mana saboda kana nan in ga mutum ya faɗa wannan Allah ne ya ce shi ina nan Allah ya Allahu mu inda mutanen Allah ya san su da alheri da ya yarda da su ko da misalin aiki da kano mutum bai fita ba wadanda suna sanar da aikin kowa ya cire a ba Ko da rabo za a yi za a yi an lokaci ya zo a ce za a tsaya za a tsaya fayuhu jefu lahu zalika wannan zai haifan masa anwa min al-ma'rifati billahi wasu ina na sanin Allah wa yi da sunayen fa a lokacin mutum zai duba ya a'a yanzu Allah ya ce ni kenan yanzu yaya za a yi yanzu ya za a yi wasu fatu wa hikimatihi zai nan zai samu sanin hikiman Allah hikiman Allah da ya tsara wanda ya yi kaza zai cire shi wanda zai aikata kaza zai yi kawai da an so ka aika rahmatihi da rahmatsa wa magfiratihi zai san gafarar Allah wa afuwi da afuwarsa wa hilmihi da irin haƙurin Allah mutum ya shiga ya keta ya fata ya tsaga ya taka sagala da kallon shi da shi kuma da kyautar kallon irin wa'annan wannan abin ya zo tun daga fayihu da sun kasa masa alama fayihu da sun lahu kallon wancan na sama zai ba shi zalika anwa aminan ma'arifati billahi wa asama'ihi wa sifatihi wa hikimatihi wa rahmatihi wa maghfiratihi wa afuhi wa hilmihi wa kararihi ta ga imani ya kawo wa tujibu lahu hadhihi al-ma'rifa to wannan sanin kuma zai haifar masa da ubudiyatan bi hadhihi al-asma yi wa Allah da'a da wa'annan sunaye so wa'annan sunaye ba bautan Allah ce da su yi wa Allah da'a da wa'annan sunaye a kaga idan ka san Allah masari ne ai daga nan za ka yi kokari ka gyara aiki? Da ka bautata wa Allah da wannan suna makani ko kuma mai sani dan a ga Allah kada a duk da kake ka san yana tare da kai yana ganin ka da wannan zai ba ka burki ka bautata wa Allah da wannan suna al'alim wala ta tahsulu da lawazimha albatta ba su aukuwa ba tare da ma'abotansu ba Wai ya alama irtibat al-khalqi nan zai san sarkuwan halitta wal amri hanin da umarni wal jaza'i bil wal wa'idi mana irtibat al-khalqi sarkuwan halittu kenan wal amri da umarni wal jaza'i bil wal wa'idi yana haɗa da alƙawari da gargadi da asma'i go me yake da suna wal amri wal jazai ko bil wa'di wal wa'idi bi asma'ihi farquwa da sunayen Allah wasu sifatihi wa anna zalika wannan a asma'i wasu sifatihi abubuwan da wannan yana samar da ilimin sunayen Allah abunda suke wajabtarwa da abun da suke halawa da siffofin Allah wa asarwa zai ga tasirinsu aikinsu fil wujudi wa anna kulla ismi duk wani suna na Allah wa fatin da duk wata siffa ta Allah ne a asarihi yana haifar da tasirinsa waje mujibihi da abun da yake sarwa, yake umartarwa muta'alliqun biki. wala furka min wato sunayen Allah suna rataye da halittun nan na Allah wa hadal mashhadu wannan mahanga ya tsale uku yana kayan da shi ala riyadi monika a bisa wani dausayi ani monika mai eh, me za a ce me ni'ima me ganyaye mai amfani ga ma'arika na ilimi wani ba wa asararin kadari da sanin sirrorin kanta wani hikimati ya zai kwari ta abiri wanda hikimar da take ciki shirin da ke ciki ya wuce fasawa ya wuce a fito da shi sai dai ka abin da ka sani kawai a ciki an ha eh, ya zai ko an ta abiri an ha ne ta kwalkali furcin magana ya kasa fayyace hakikanin wannan tsirrai magana ma ba za ta iya fayyace lamarin ba don haka nan sunayen Allah a siffofin Allah suna da sirri suna da tasiri idan mutum ya fahimce su har ba zai iya magana bayyana abin da ke cikin sunayen ba to ko za a yi mana misali yanar ce yi ومن بعضها هذا قوصر دا قصونا يسفو في سبو دلتا دي تلخيط دي لعل ودر باك دكا قومي سيديك قوم آخر فمن بعضي ها يعني فمن بعض هذه الأغماء والصفات أنه سبحانه الحفيظ الذي لا يقضى الذي يقضي ما يشاء daga cikin sunayen Allah wanda iliminsu tasirinsu ya kai tasiri al'adisu buwajeye allabi ya kabi ma ya sha'o mai yin abin da yake so masha a kada wa ma lan ya sha ya ko limaza wa azizun yadda iso haka da kiri yadda bai so ba zai kasance ba duk abin da ya gudana haka ya fara idan ka saba tsarin ka za ka tsarinsa to za ka ga kwanfa a duk abin da ka yamma dole shi Allah a shi ba a saba ba kun ce ga yadda ya fara ga yadda yake bukata to haka ba ka yi domin ne ne shi idan ka saba ba za ka ga da kyau ba wa annahu ay Allah ta'ala al'azizu li kamali izzihi saboda cikar izzarsa hakama alal abdi saboda cikakken buwayarsa ya yi hukunci akan bawa ya yanke doka akan bawa wa kafa alaihi ya umarce shi bi anna bi an kallaba kalbahu wa sarrafa iradatahu kaga mutum haka da iko mutum sai zai ka ce eh ko min ka ba ko ka ba ko mauri ka ba amma baka da iko da zuciya Allah ko da yake mai iko shi ke rike da zuciya yanzu sai ya saka so wanda kake ki ka ki wanda kake so kuna shi da mutum kana kauna sa lokaci guda Allah ya ji da zuciya ka ji baka in kana son mutuwa ka kana fashi an sa an yi ja'ala baina kun wa menene mawadda ma mawadda Allah na da yake wannan wanda kuka yi gaba da sau. ina ya sa soyayya tsakanin don haka a hadi habiba ka nan ma kamar yadda ibigin aduwa ka ainihin nan ma a sa'an ya kona shayar akan saboda haka nan wa annahu likamali ilmihi saboda cikakken cikin izzar ubangiji buwayarsa hakama alal abdi ya hukunta bawa wa qaza alaihi ya wajabta masa bi an kallaba kalbahu wa sarrafa iradatahu ala ma yasha ka duba tun da ka saba ya ta falan ma su a tsakan da ku Yan mutane na kan musulunci, suna son musulunci, tsari ya yi musu, karafin ya yi musu, yana juyewa in ya fita, Allah juya dukiyar, to, ko ya dawo wani gane ba. sannan ɗauke fahimta, saboda Allah ya juya zuciyar, ya ci ba ta wanda ko ya tsaya ya dage yana neman shari'ar Allah sai ka ga ikon Allah abu mai wuya Allah ya saba ka shi abun da ya saba yana gaba zai iya barin sa ba ya bashi wannan Allah al-Aziz sai sake cewa wa ma huwa inda Allah al-Aziz Allah mai iko ne a halayen nan da muke ciki marasa kyau masu abun nan mun gane su suna jikin mu mun fara ya kace su Allah mai iko ne shirye mana su wallahi jiya da bokan addini mu ci gaba da addinin gadan-gadan mu samu abun da masu addini ke samu a duniya mu samu abun da masu addini ke samu a lahira Allah da iko ne aziz mu ci gaba da rikon sa kawai shine wannan za mu bi karatun sannan sannan kamar yadda kamar yi mun yi shi da sauri muka tafi ba mu gane ba sai dai ku yi hakuri ina tafiya muku ce irin tafiya irin fahimta na dan na tafi da mai da kamar ban gane ba sai in dawo Wa وأنه لكمال man Allah hakama ala al-abdi yayi hukunci akan bawa wa qada alaihi ya tsora shi akai sha amma ba to tanya bi an qallala qalba yi juye zuciya fa wa sarrafa iradata wajen ina ala ma ya shi ai ka gane ya mu kan barkulo. sabbit qalbi ala dinika abun na hannun Allah wahala bainal abdi wa qalbihi yazo ya shiga tsakanin bawa da zuciyarsa waja'alahu muridan sha'iyan lima sha'a minhu al-azizu al-hakim shine ya shiga tsakanin bawa da zuciyarsa waja'alahu ya sanya bawan nan muridan mai so sha'iyar ina kaunar lima sha abin hula abizu ga abin da abizu ke so alhakimu aga shi ne ke nan. ba shi ne hidayatu tawfiq ba cikin ikonsa da ƙarfinsa ya shiga tsakanin zuciyar bawa da ba ta so ya karkatar da ita ya sanya mata tana kaunar abin da yake so tana aikata abin da yake so kawai ya zama wani abu daban da ba haka yake ba Allah na da wannan ƙarfi wa haza min kamali izzati wannan yana daga cikin izzarsa mutumin da kafan shi lalatacce ko matar da kafar ta watsacciya yanzu in ka ganta sai ka saka kuka a wancan sai ta zama haka yanzu wani da muke ganin haka shi ya zama haka hatta irin abin da lokaci guda sai ka ga Allah ya sanar da shi abin da bai sani ba duk abin da ya zama ya zama ma har kamar ana ce masa malami malami haka juyi ne na Allah zaɓi ne na Allah ya yi samu kai Allah kai mana muwafaka mu ma gaba ɗaya wannan ina nuna izar Allah إذ لا kadiru ala ذلك إلا illa تعالى ba wanda ke da iko karkato da mutum ya so abin da Allah yake so sai dai Allah kaɗai to Allah ka karkato da mu Allah ka ba mu ka sa mana isma amma in ka ga ka fafa ka sake malan Allah ya ji alaika saboda wasu dalilai ba ga wa'ancan ba har sun je filin yaki ga annabi a ciki ga wane mai a ciki ga jama'a a ciki kawai shugaban filiya ce kai da mun san yaƙi ne ma da ba mu yi kaza ba don alaƙar da ta rana ku ai da mun gari wannan ba kawai wani shirin za a yi a zaƙi shawaran yara a bar namu ne na tafi gida yaran sa kawai suka kwashe mukari kaza Allah bai yi da su ba sabbata ku ya cire su da ya kamata su duba me su kai wa Allah wa gayatul makaloki ƙololuwar mahara halitta an yi tasarrafa fi badanika ya tasarrafi a jikinka wa zahiraka amma bai ya tasarrafi a zuciyarka Allah ya ji kan mana abokan mahmud gobe ya ce gwamnati na da iko ta kwace zuciyar mutane ka kwace musu gida je ta kwace abin da za ta kwace amma ba ta da ikon kwace musu addini ba ta da ikon ta canza musu addini mukami ko ike mukami duke ku ku rike duke ku za ku ya kwacewa za a iya kwaranka aiki amma ba a kwaranka a gidan Allah ai wannan ya zama sai Allah mun gode ba da kabar abun a hannunka amma inda abun a hannun wani yake kamar yadda dukiya ke a hannunka kamar yadda aiki ke hannunka kamar yadda iko ke hannunka ma da ka dole da shi amma addini a zuci kuma ana ga alamomin sa a bayyane a wurin aiki kuma duk inda kai da mutum ba karama shi da aƙidarsa sai dai ka sha wahala ka ibi zunubi a tattu ka nemi batar da shi amma ba mai juyar da shi amma Allah na da iko malaka na da iko shi da kai ya haɗi manyan shi la tahdi man ahbabta anta alwa'iz ko ya rasulullah wa gayatul ma'lum iya iyakatin halitta abu da an ya sarrafa fi badanika wa zahiraka da kaga fir'auna ba da abun ya kishi ya kai gare shi sai kulle ka idan baka daina wannan abun da ka kwafo ba sai in kulle ka ai kaga yayi kafiri idan ka kulle ne da imani na ka kulle ne da aka kulle ibn taymiya ai kaga imanin nan. shi ibn al-qayyim din da isha kullewa yana nan gashi yanzu muna karanta abin da yake wanda suka mutu a halari din da kulle su ba ba san maganganun su ba shi kullalle ne aka san maganar sa wa amma ja'aluka muridan sha'iyan lima yasha'uhu minka wa yuriduhu wala ya kadiru alaihi illa zul izzatil basar amma sanya ka muridan mai son sha'iyan mai kaunan lima ya sha'uhu abin da ke so ka. sanya wannan wani yuriduhu fala ya kadiru alaihi illa zul izzatil basar ba ka gaba da ka. da yayanka kai kai ya ka san ka jiki ne ka ɗauki bulala ko ka yi bambami ka yi ihu ka taso shi a gaba jikin ka kawo zuciyar ba ta nan ka yi bambami da matarka ita kusa tana neman yan gwabbanka ka yi bambami ka yi fada idan za ku zuwa masallaci za ku gani jikin zai zo banda banda zuciyar lagara da dama ire-iren eh, su an yi nisa a karatu ta shigo wannan karatun in baka ce ba cibi hmm, zai zama gari daga ta kwaso yara daga baya bayan an gama dukkan komai ana tsakiya ta nemi wuri ta zauna hatta duk inda ta zauna ta ya zama ta ya aure mutanen da ta zo ta zauna musu auren ma wannan mutum sai ta shafe su shi kuncin ta ya shafe su tun da zai kuma rafa ina kuɗi a ƙarshen ta a nan wurin ma sai ta nemi za ta ga wata sai ta ce ta kusa mata wannan ta kusa wannan ba littafi ba komai tsoron bara kuma littafin nan nawa ne ina jin gaya dubu ɗari in ma ba ta da kuɗin sai babu wani miji da matarsa ya san za ta karanta zai zo ke tsaya min littafin ya yake babu zama ba ta rasa kuɗin da safin na ake gaya ne akwai atamfar nawa ne dubu ɗari biyu eh, ni ne na ce dubu ɗari biyu wata ta ce dubu ɗari biyu ce hmm, akwai ta dubu ɗari biyar ko eh sai ba fala ya gane ba amma dai kare kokari Ke to haka a ce maka yin wannan matsala amma me a tamfar dubu ɗari biyar a jikinka ba za ta iya sayan azuwa ulbayani dubu ashirin ba wai a tamfar dubu ashirin sama ya tashi hmm? amma in aka ce maka ga littafin dubu ɗaya zai su zama tsadin da kallo badalan ko da baki ya wata bakin wani tsoho a cikin wai shi duk littafin da za a yi za sai shi ko ban za a yi ba sai min malami ni na san ba san komai ba ne ta kafa ne kawai yake tawadon ka nake lama a haka Allah ya bai da kai malamin duk littafi da za a yi sai na haɗa kuɗi na je na saya in tara su don na ji abokan yaya na sai su dinga cewa ko kun yi sa'a hawan kuma na yi duk aikin an bayar sai da ku shiga na sa kuyi sai ce wannan kada ya shi yanzu a kai ki dinga jin an ce ah, na je littafi kaza na fahimci a cikin littafin mamana sai to ka ɗauka amma ka ɗamin da wuna wanda ba kai kaɗai na haifa ba ka ɗauka ko ke ɗauka in kin gama da wani da goma amma yi karɓi wannan yanzu akwai da dama sai an yi shekaru wani alayi ya ɗauko wannan littafin rage sai ka kowa yana kallata ba ku da shi ba mu da shi to a yi na a kai tafsiri an yi tafsiri da shi amma wannan ba lokacin da ake ba mu saya ba lokacin da ake ba a mamu ba kiran sai irin wannan littafin za ka je za a baka wannan littafi ya fi ƙarfin da baka har za ka sai takalmi dubu biyar ko akwai takalmi a maza mana dubu biyar ko wuce nan kai hmm? kaga da gaba ku da gaskiya a tsakanin ko kuke ta faɗi karo ba ku san aiki. Hmm? Ne? Sirri ba zai dubu biyar ɗin. ta kaga wannan babu laifi a zanzagaya an ga mara littafi a shi kauta ko sai dai ba za a zagaya ba amma kakka bari wata rana irin wannan karatun ya zo a fi da fushi ne zo a fi da fushi ba abu mamar da rashin kauta duk wata yadda na gari ka kana da zulifa sun rubiya ta ka hayya koke saboda haka nan yanin da ya magana ka amanta wa amma ja'aluka muridan sha'iyar lima ya sha minka mai son abinda abinda yake so da ana son abinda yake so dole wa yuridu Allah ya wa alaihi illa zulla izzati bahira kai kai da ɗalibanka yadda za a yi ake su ba zo su fi a su faɗi duk abin da za su faɗi a kanka da ka za ku rike da ka za ku rike ko ka ce da daddare su ta zo zo mai ka ka faɗa musu amma ina ne Allah bai yarda ba kuma haka ko da zai gama karatu ya ce maka jahili ka ce ne shekara kaza na wahala a wurin ji Allah gafarta min Allah gafarta min je ka bunga kai gafarta min na ɓata ma lokaci shekara kaza kenan iza arafa al'abdu idan bawa ya san izza sayyidihi har yanzu fa muna nan al'aziz idan bawa ya san girman ubangijinsa izzar shugabansa ikon shugabansa wala hadahu bi qalbihi ya hango girman ubangijinsa a zuciyarsa to malam wa tamakkana shuhuduhu ganinsa ya tabbata minhu daga bawa kana al da shi. an dhallil ma'siyati shaggaluwa da shi a kaskancin sabawa aula bi ma'ana idan ka san girma daraja iko ɗaukakan wanda ka sabawa sai ka fi ganin girman sabon an kansar da kanka sai ya fi girma ai ana samun da dama yaro in yi laifi kaga ana ba za a yi masa bulala yana shige shige za a yi masa kaza nan da sai kai in an samu hijira sai ku rabu da shi mu kai shi gaban malam wani kawai mu gaya wani ga abin da ta sa kawai kan nisa kawai kan nisa abu kai ne abin da za a yi ha mu yanzu mun kyale ka ba za mu yi maka bulala ba dole sai wani ya san abin da kake yi a'a kada kai ne hanyar bulala ai haƙuri don a lokacin na da hanya kuma kada wani ya san haka ba me yasa girman su to yaya da girman Allah aka san in ka san girman wanda ka sabawa za ka shiga martaban da ba mai iya shiga wannan martaban sai dai mai zai iya tunda ka san girman Allah shine mana kanal istigalu bihi shaggaluwansa da Allah eh ya zama ya mai da hankalinsa tunaninsa girmamawansa ɗa'ansa da Allah an zaune kisa haskacin mafiya ƙaula shi ya tarihi wa an fara li'annahu ya shiru ma'allahi ta'ala don zai ci gaba da tafiya tare da ɗan'a ga Allah la ma'ana sai ba zai ɗa'a wa ba don tun da ya san girman Allah ga abin da yawan Allah zai daina bin rana fa zai ci gaba da bin Allah ne dare da rana sai saba wa ran dama in an shirya dukkan kowai ba ne ne yake zai canza ba al'amara su bai so kai na ina kuma eh yawa dama game na daure kusa daure ne cewa aka ce farko da ma idza fa idza arafa al-abdu izza sayyidihi ko wala fili yake wala ko ya qalbihi ya hango girman mai gidan nashi a zuciyarsa wa tamakkana homin ru ya samu daman hangen Allah ga hango shahudullahi min al kana da ishtigalu Ka kaga shagaluwa da Allah ba an ilahi ba to mai da hankalinsa ga Allah rikonsa da Allah an zullil ma'asiyati daga kafance sabo da ya aikata aula bihi ya dan fito saboda tun da yi a saba wa Allah kafin komai ya tsaya ya ga girman Allah ya hango Allah a zuciyarsa tabbatuwan Allah ya tabbata gare shi a lokacin nan zai zo neman Allah igafarta masa cikakken nema zai kankanta daga niyyar zone ne na yi wannan mai irin wannan daraja hanyar sabawa ga a lokacin kankantar da kansa zai gina kuwa ya mai masha Allah wa an fa'alahu kuma irin wannan kankantar sai ya fi masa amfani domin ko tsaye laifi ya gano laifinsa in ya tuba ya san girman wannan uban shi ne a gaskiya ta asa ta fi sauran ƴaƴan da ba saba ba magana a fili take Allah ya kiyaye ranar ganewa eh, don wannan in ba wanda abin ya kona ba ba zai fahimta ba sai dai da wanda za su gaya maka ba wannan ɗan ya saba masa ya samu matsala da ɗan nan ya yi ya yi da ɗan nan ya ce ana nan ran nan Allah cikin ikon ba sai ya tsinkayar da ɗan nan wannan ba na ne ya tsinkayar da ɗan nan ai abin da yake faɗa min gaskiya ne kai ko ba gaskiya yake faɗa ba ba haka ya kamata masa ba ya duba ya duba ya ga tun masu ba shi shawara makiyansa ne masu zaba shi da shi ne to idan ya tsaya nazari irin wannan ɗan ya dawo to ya fi wani ta wanda bai taba sabon Allah ba eh? kuma kaga wannan fahimta sa ai masa amfani ko wannan yayin da ya dawo ɗan asa da ya dawo da ita sai ta fi masa amfani tunda in ya dawo zai ga abin da zai iya yi wa baban nan nasa ko ya nan nasa ba zai iya fasa musu ba in ji awon da ke ko fa'i hakuri don Allah wancan abin da ya gaba ko dai na kallon shi ko ya wuce ka na ce maka ba ko mu ka abun ka ba baba na ba abin da yi ba ni da kaza ba ni da kaza wallahi malam zuga ne aka yi menene ina aka yi zai ɗauko maka duk abin da aka farka kan fa. to yaya bawa ake kai haka a wurin Allah ainihin babu yaula Allah ya fi cancanta a yi haka li'annahu shiru ma'allahi domin zai ci gaba da tafiyarsa rayuwarsa tare da bin Allah ta'ala la ma'ana sirri ba zai tafi ilayi tare da abin da za su take so ba ai magana fili take wa min ma'rifati izzatihi daga cikin sanin izzar Allah fi qada'ihi a hukuncinsa an yi arifa annahu mudabbaru makahuru wato bawan ke na ke magana bawa ya san shi din nan fa mudabbar tafiyar da shi ake yadda Allah yake so haka yake tafiya tun daga girmansa tun daga haifansa ka duba aka ajiye mu tun zamanin annabi adamu fa muna nan amma Allah bai kawo ba sai a wannan zamanin kaga nan inda misalin ka ga mutum aikinsa da fito da rayuwa aka aka ce zaɓi wani shekara ka so ka rayu a zo da kai duniya za ka ce a kawo da zamanin annabi ne ɗan ga Allah da kuwa ce a kawo ne za mu ne garawa saboda za mu fi holewa tun da ba ga yanzu muna kallo ba wata ramadana ya kama wasu matafa su wane su ce kai an coci mai gidanmu mu je mu raka shi za a kai shi farko idan an sha ruwa sai mu je mu masa barka da ruwa Allah ya sako shi kaga hatta ma suna da wani ɗan ilimi na addini wanda yake yanzu an tafi za a kulle shi ramadan ta kama kafin ya ɗan ji kaza wanda ya san in ramadan ta wuce za a yi kaza kafin ya ɗan ji kaza ya zama da manawai sai dai ba karatu ne ba mai tasiri ko mutum ya san mutan Allah ya zaɓa masa haka kila ga inda aka aike ta yau ga inda kake rayu an haife ka Lagos kuma amma za ka yanzu a Kaduna Kaduna zai ma nan ne kake son ka zauna nan kake so ka mutu a ga wannan budan ba amma akwai na kikira waɗannan shi kuma ya haɗa yana shi shi ke ne na koma kano kuma ya tafi can ya zama haka budan ba haka aka shirya ba ko makahurun kuma tilas na yadda Allah na ya tsara sai an yakan ناصيته بيد غيره ناصية من ناصية العبد matikan bawa na hannun waninsa ba za ka tashi daga inda kake ba sai Allah ya taɓa da rai ba za ka wajahi inda za ka wajaha ba sai Allah ya taɓa ya wajaha da kai matiganka kaman a ce sitiyarin kana hannun Allah shi ke juya sitiyarin yadda yake so la isi mata lahu bai da makatan da gare shi bai iya kare kansa da kansa illa bai isi mata ba ka iya tashi wa mata sha'u illa in yi Allah mutum bai iya tsare kansa da kansa sai Allah ya tsare shi ko daga wannan ne daga cikin fa'ida al-azizu على ولا توفيق له إلا بمؤونته باب داتوا جعل في الله في مكبوته إذا أتي إياك نستعين فهو من العبد دليل حقير كان كان لا لا تكيني في قبضة أبيبي hamidi yana hannun buwayayye abin godiya ka kan yanzu al'adi wannan sunan saka to in haka da ya fara duka sunaye to yanzu mai na mutum babu mai na bawa ba bawa ba kowa ma bai da komai sai yadda buwayayye ya sauka idan kai masa da'a ya cuce ka abin da zai maka amfani in kai masa saurin kai ya barka ainihin abin ka da ranka ta halaka ka wa min shuhudi izzatihi aidan fi qada'ihi daga ganin buwaya Allah mutum ya fahimci Allah na da iko a nan gidan na duniya ta kuna kafin lahira kaga eh lalle Allah mai iko ne يعني في قضائه أن يشهد أن الكمال والحمد والغنى التام والعزة كلها mutum ya hangi cikakkiyar kamala cikakken cancantan yabo cikakken wadata cikakkar izza gaba ɗayansu lillahi wanda idan mutum ya haka ya hangi ubodi eh, gwaya Allah a duniya masha ne ya kuno kuma lam yasha lam yakun masha kana wa yakunu wa ma lam yasha lam yakun mutum ya hangi haka ya fahimci haka ya yadda da haka inda cikakken kamala kowane kafashe ne cikakken san yabo duk Abun da mutum yi a yi iya a duniya wai cancantan yabo ba a ƙarƙashin Allah yi shi cikakkar wadata ba ɗayanka liman Allah wa annal abda nafsahu aula bin nakafi kuma mutum ya halarci ina sai gabuwa ya Allah ya halarci a zuciyarsa lalle bawa kansa shi ya fi komai cancanta da kasar shi'in ko da kana ɗan yaro yanzu ka rikicin jikinka wani kwayi da lafiya wani ma ya mutu wani ma na bukatar kaza ba ya kare a jikinka bacci bacci ya kare yanzu fari ya rage eh, yanzu ka daina kwalliya ka wuce kwalliya tun da ka ya zama fari ka wadda rinin ta mutu ta kare ta kafe a tun da ta kafe ko kai ma a ƙarshen ka ba. alama ta bayyana ashe mutum da kafashe ne ko mai ka mallaka na kafashe ne in kana da abinci kana da abuwan fawa kana da wurin kwana to kwano ka ba babu numfashi fa babu kai abinci wannan in kaci sai an yadda ka ce wuce daga wani lokacin kiri-kiri mallar da abinci in ka fashe ba ta saka amma yadda shi mai abincin mai yadda ka ce a dinga kuka a gefe kan da ka ce idan ba ka ce ba matsala za ta faru ga wanda ce su wanda ke tare da wanda ka dauke a cikin ka ce yana shiga cikin ka fito da karshen da ke ciki da kan zai ce to kakkaci sannan kuma in yi da ce ya fi kan maka da shi waye mutum ba kowa ba da kafashe Allah ya kiyaye ranar ganin amfanin wannan tun da mai idan tsari ya yake fita akwai wanda za zai samu ko in ka zai kurma cikin zai kurma cikin wayo Allah cin girmansa, cikina, cikina, a ba ne wuka a ne wani abu mai dan karfi karfi a ina kabari sai an ga likita ce a a kafin na je wani likita na mutu ana zuwa ya ɗauko ne fatan allura wani ƙarfe ya daba ma a ciki sannan ya haɗa ma makala a zuba a leda da zafi tsalin nan da zuba ka ce ko da babu likitan ba Allah zai koya likitan mu inda fa za a rasa wannan sai dai mutuwa ya sauƙaƙa maka ka ne tun da za ka ji ba zai maka ɗan kaɗan wanda zai iya ɗan gyaruwa don ka kai lokacin kayi Allah mai iko ne wannan kada ya isa sai ya isa ka kafa wani kafan Allah ta bakin min furar ko ya zo yi rurin annabi karatu shi kenan sai sanar da aka ce wa ba manya amma wa ba manya mai amal da tsara da rasin karan yara wa manya ya amal da tsara da rasin kanan yara yake wani yake ta birgida ya ishe ne wannan rayuwa ta gaba ɗaya duniya da lahira ta ishe ne wannan to a wannan wa'azin zai ishe ka ko ba haya ma haka ne sai ta ka ce in kai fitsari ka gama an ka fito ka ce alhamdulillah alladhi arhaba anni laza wa asai Allah ya na hakuri da ka tafi min da wannan ciwo da ne hawalin yin ne wala kowa ina ga ba za ka iya wannan zikiri da ke ba sai ran da ciwon fitsari ya same ka ba kai ba aka gyaro ma wurin Allah ya taimaka ya gyaro a hankali ka koma ga tsari ka kai kai Allah alhamdulillah al'aziz kayan shi ne saboda kana bawa na shi ne al'abdullahi sarki shai wa annal abda nafsahu aula bil kafi wadda ko da mai hukunci ne yanzu ka dubi fir'auna ya la'aci takobin ba za a yi ba za a haifo annabi ne a wanda zai karfe mulkin sa a misira dukkan ka jira jirai da kaddara ta tashi ikon da zai kace to ai yanzu wannan wahala kace da jira jirai kai za ka je ni jinjirin da zai kashe ka zai kana ko yayin da za a haife shi sai ya da shi a ya ne mai siyar da shi mai shayar da shi ya biya da ya masa tsinki ya kai shi asibitin da da aka yi a lokacin ya ciyar da shi ya shayar da shi ya masa tsinki ya koya masa hawa doki ya koya masa menene ya tona ɗan jikinsa ya zama ainihin cikakken saurayi da kuɗinsa da kansa don haka mutum ba kowa ne ba ba dukkan wa'azozin gasu na mutum malam ba abin da za ka yi abin da Allah ya kaddara bai yi don wani tsuguni tashi ba zai hana shi ba yan ko karshen abu ya zo mana zai rushe daga sama haka a ruwan sanyi aula eh, mai ike da suna eh, wa an abda na ko aula bin da kasi ko wadzanni wal aibi da aibi wal zulmi wal haja ba kulla masdada shahuduhu duk lokacin da hangensa halartarsa ya daɗu lizullihi ga ƙasƙancinsa wa na ƙasa shi, wa aibihi wa faƙari da izdada shahuduhu li izzatillahi zai daɗa ganin girman Allah da buwaya Allah ko kamalihi wa hamdihi wa ginahu wa kazalika bil aksi a duk lokacin da kenan ganin abun nan mutum rashin na kafa fa to oh, nan kuma zai haifa masa da kishiyarsa wa na kaso zambi wa na kaso zambi na kasan zunubi wa zillatu tuttali'uhu ala mashhadil izzah to wannan sunan Allah al'azizu kenan wasu lama ya ce sunayensa sunai kaza in mutum ya zama duk da ya ce al'azizu ba ka jero su ba haka ya kamata ka kalli sunan Allah da yadda matsayin sunan Allah yake a kanka da yadda shi Allah take a kanka ka karyo ka fatsaina ka fashe ne Allah ta karce ne abun da ya so yake kafancewa abin da bai so ba ba zai kafance ba ba an ce ma Allah ba zai gaskiya Allah Allah ko ya sai abun fa da yawa kun tunawa zai go yake wa asararin adal sannan kuma baya wal hikmati yaziqu an ta'biri anha mai taqul kalimi amma fa min ba'dha shine walazi zai kara mana yake wa minha daga cikin irin wa'annan sunaye an ya arifa birrahu subhanahu mutum ya san kyautukan Allah Allah la tu'addu kyautar Allah ta farko fi safarhi alaihi halar ka bihil mafiya rufa masa asiri da Allah rufin asirin Allah akan bawa lokacin da yake aikata zunubi ma kamali ru'yatihi yanzu idan da barawa a cikin mu ba a fashe ba ko gaisa ko komai ya taɓa haka ya tuna amma babu wata alama da za ka gane ka san wannan ya taɓa fasa ya tuna ko wannan ya taɓa yin zina ya tuna Allah ya rufa kasu wannan ni'ima ce babba lokacin da ka san ta taba ka tuno kai ka taɓa aikata zunubi kaza ya shi Allah ya rufa maka asiri ga shi yanzu mutane na kakkaushe maka na tarkanta ka na kamba maka aka cewa Allah ka koma je ga ce Allah na gobe. mutanen nan ba kusan hali da ba mutane ba ga bayin Allah nan in kaga ana tara masa ba kusan da yanzu rashin sani ne wannan kuma sai da ƙara musu girma faɗin gaskiya sai ta ƙara musu daraja mutum ya taba aikata kaza ya zai zauna cikin jama'a kai Allah ya raba masa asiri sai ka ce Allah na gode ma inda mutane sun san ka taɓa aikata kaza za ka ga dana da ka tsara zuwa wurin su kuma ya rufa ma asiri aljirro ke walau sha'a la qadahahu inda ya ga dama hmm, da ya bakka shi bai na kalfi fa hadiru suka kiyaye shi to yadda Allah ya rufa maka rufa wa mutum asiri yana kasa ba wanda ya sani ya rufa wa asiri ai ya kamata karama wa Allah nan ka tuba kawai ka tuba daga ta yadda mutum ya kasance yana da sha'awa hatta sai yana zina da shi Allah bai tona shi ba dalan ya tsaya koma ga Allah Allah ya gafarta masa Ga shi ya rufa masa asiri ba wanda ya sani yadda yake aikata kaza wannan duka sauran laifuka kai musu haka kuma gashi za mu samu a gaba magana mai tsawo Allah na murna da bawa fa bai ba kuma da dukkan komai wa min kamali birrihi wannan yana daga cikin cikakken kyautatawar Allah ya rufa mutum tsaye wa min yi ayyama daga sunayen Allah tabaraka wa ta'ala albarro aka ga ka kira albarro ya mai kyauta ya mai rufa a fi Allah ka rufa mana fi ka rufa mana asiri gaba daya wa biro wannan wannan karwa min sayyidihi bihi bihi daga mai gidanfa da ya masa ma a kamali gina an tare da cikakken wadatuwansa daga gare shi nan ai za ka ga idan kai aika aika in aka rufa maka fili sai an sa ka aiki ai ka san ka aikata kamar ko sai to kaga an rufa maka asiri ce eh to dinga yin kaza shi mana kaza dole ka je ka yi ko ka taso ka fara bambar ma kana cewa mutane an yi kaza mutanen nan mace kare mutanen nan sun yi kaza shekara kaza an yi kaza shekara kaza ai sai zafa na ka gida amma ka san kai kaza kai wani eh, ka san kai abun kunya kaza kai kaza shi da kake zo kana kwakwaro ba ya kuri ta bari sai na bari ta shi kenan da ka idan ta kara kuwa sai ya san wannan akan rufa mutum fili saboda don a yi amfani da shi dole ake bisa nan kuma kabi tun da an rufa ma a fili, in kuma ka kira a tona maka amma Allah ya rufa maka asiri bai da maka ka haka ba bai yin gobe rufa maka asiri wa kamali fakar al'abdi ilaihi ga cikakken bukatuwan gawa zuwa gare shi Allah bai da bukatan komai na shi gawa na da bukata ka duba ya rufa maka asiri kyauta ai yau Allah wannan bai saka so Allah ma. ko kuma yanzu wannan bai isa mu yi wa Allah irin wani so sama da yadda muke son dukiya ai abokan ta so maka ko nawa ne ka kashe shi don maganar ta mutu kar ka wasu ko nawa ka kashe har labari ana samun masu labari ke so ku ba ni labari yanzu a rufa fi ka samu mai ɗinka ka biya su kuɗi ka karɓe ya yi yaga sau da kada mun yi wasu amma Allah ya rufa maka asiri ba statement ba yana da abu da yake gaban sai halin kakashi kuma ina da dabarar da zai nuna wa duniya ta yi kaza ta yi kaza amma rufa maka asiri ko bai da bukatar bai da bukatar komai naka to kai da ne za ka saka masa akwai wata ibada da za yi ka saka wa Allah Allah ya babu sai dai kawai ka kwatanta ka yi ka yi ka ce Allah ka da ɗaruwa asiri kuma ya ce ba la in da afidan da wannan irin wannan da ake tarawa a sau Allah kullum muna magana bai wa Allah da jami dai na karatun Qur'ani ina sallah ina azumi ina ma taba kiyamar da ina rasa da bayan son Allah yake son Allah ne ya fara kika wani wannan magana har kina aunawa kina da wani limit da kike so ki kai shi na san Allah to ga hanya in kin duba yadda Allah ya rufa miki a fili da za ki so shi kuma da yadda kike son kwandalolin ki da akwai wani a asiri da za a yi maka da a sai a kan ɗai dukiyar ka kam a ma a fili da za ki kokar amma shi kyauta ya rufa maka a fili a dole ka san ka girmama shi ka yi masa ɗa'a ka tsaya inda ya tsaya ka bar abin da ya hana fi a cikin minna mutum zai tsara tunaninsa gaba ɗaya da kallon wannan kyautar ne rufa masa asiri da aka yi an rufa masa asiri ba a da bukatar shi kuma yana ma bukatar a ƙara wa fi a ainihin wa fi hadal birri da kallon wannan alheri da aka mutum wal sari wal karar fa an zullil khati'a don haka sai i ruɗe idan inda zai sa kansa daga kasance kuskure yanzu wannan kallon da ini irin wannan rufin asiri kuma shi na saba masa da kaza shi ne wanda za a yi masa aiki ne ban sa hannu ba ga shi ya je ya fahimu wanda Allah ya zada shi amma ni ina kallon kana hidima wa Allah ban sa hannu idan za ka yi wa Allah hidima ba mutanen za su kalla ba na yi hidima wani bai yin kaza ba wani bai yin kaza ba ba ta su kai ya aure a kai ya kaurin Allah kake neman ta fa ya baka ma Allah kaga sai ya ci gaba da rayuwa tare da Allah ma'ana ki ci gaba da rayuwa tare da da'a da Allah kullum ina biyayya ga Allah ya tsaya nan inda aka ce ya tsaya ya bar abin da Allah ya hana wa dalika wannan irin wannan an fa'ulahu shi fa'ida a gare shi zirin istigali bi jinayatihi daga ci gaba da saba masa wa shuhudi dhullihi ya dinga ganin kaskancinsa na sabawa da yi innal istigala billahi mutum ya shagalu ga Allah wal da ya ke mantawa amma cewa ga duk wanda ba Allah ba wal matsalabul ta Allah ka ba wato mutum ya manta da komai ya manta da rayuwarsa ya manta da dukkan abin da ke gabansa ya kama Allah wal makasadul asma ita ce manufa mu daukake suna nawa na ɗaya al'azizu kun san wannan al'azizun za ka iya karawa da kanka za ka iya gano abubuwan da ba faɗi ba nan amma ki ta ga sirrin da ke ciki to waye albirin ma haka in ka duba kyautukan Allah la suwa, mu ƙara wani wani minha daga cikin ainihin wa'annan sunaye na Allah da wa'annan siffofi na Allah masu sawa a yi ɗa'a ga Allah a so Allah ta baraka wata ala, a roƙe shi a tsaya a kansa shuhudu hilmullahi ya dinga ganin haƙarin Allah sai Allah da haƙori yana kallon ɗan adam na cin kashi da kare in ba don Allah Allah ne ba wani ma ya tashi a ce ma shi kai shi karan kan shi ne Allah Allah rabba kuma da amma Allah na kallon shi bai narkar da kafan ba ya yi ta sa shekaru hmm? shi Allah ba ba shi kuma gashi alhalin hmm. yana ana abubuwa kuma gashi na yanzu alhalin yana kallo ana abubuwa yana da iko yanzu ba za ka ga alhali ba wani daji ya tara jama'a ba Allah ya yi sharhi ya buga misali ya kawo menene ya gamsar yana da ce Allah ba shi ne ma ya halitta halitta ba asalin halitta haka ta yi kanta da kanta sa kai daga ta ƙone asabar nan aka samu tsoba kaza tsoba ba shekaru ba kuka zama kaza bayan nan shekaru ba kuka zama biri biri daga nan ne aka zama biri aka tsallake biri aka zama mutum mutumi a ƙarshe shi mutum ya ci gaba ya zama gaba kuma aka taru wai a duniya a majalisar tushen duniya wannan shi na ilimi in an ce me ya ɗan adam wannan za a kawo maka amma a ce maka asalin ɗan adam mutum ne Allah da ya mulmula mulashi a wurin addini gaba ɗaya tun daga Adamu ko Nuhu zuwa Annabi Muhammadu haka nan a addini Allah ne ya halicci Adamu ya sa masa rai ya halicci Hawwa daga jikinsa ya sa masa rai ya sa su suka rai suka ji haya suka ci gaba da hayayyafa aka samu maza da dama da mata aka cika wannan duniya suka ce na wannan jahilci ne kuma ikon Allah abin da ba da mamaki Allah ya kare su kusan ma sun karɓe mun abubuwa maganan Allah ta koma gefe mutanen Allah sun yi ƙasa wannan yanzu a jami'a in ka sai Allah kai maganan Allah ya ce a ah, shi ne wannan maganan tarawin shi ne shi ne ilimi ko ta ma'aikatar ilimi ta duniya ainihin to a wurin su darawin shi ne eh, shi ne abin da rubuta na ke na ilimi in ka fito ka ce ah, a naimu a wani adiyar da wani ra'ayin ku ne yan gargajiya irin su mu in muna maimaita irin wannan magana da ka ga an kalle kasance oh, a kula sarki da kula sarki ma da bai je makaranta ba inda ya yi karatu da ya haka mu abin da wuce ba karatu ne wannan shi mai karo mutum shi mutum a shekahiri ne mulhidi ne kuma wannan ilhadansu ya ga cikin miliyoyin zukata na musulmai saboda haka nan shahuduhu kallonsa shahuduhu hilmallahi ganin haƙurin albawa ya kamata ya ga haƙurin kai kullum da haƙuri yake Hali imhali da khati'a wajen jinkirtawa mai aikata laifi hmm? yanzu ba don Allah mai haƙuri ne ba wai ana ba da irin isha'atun nan saboda ne an fi gane daga isha'atun eh, yan fashe ne suka ɗauka wani wani alƙajiri suka tafi suka tafi suka suka ba ka alhaji ke na Allah ka daga bindiga ya kai fota ta zan saka ta ta ta ta ta ta ta alaji da Allah na ina na ka zai ka kuma Allah ya kare su suna shiga ya so ba kamar yadda ya kare fir'auna ba da abin da yi su ma da ƙarfin lokaci zai kare da ba kaga ya da idan tashin kiyama ce ta zo ba za mu rabu ba mai kowa zai ci gaba da ya Allah ya murƙushe domin duniyar ba za ta tashi ba kiyama ba za ta tsaya ba sai a kan jin iska wanda ba a ce musu Allah ba a ce ku ji tsoron Allah ji Allah hatta sunan Allahun za a zo shi daga cikin zuciya za a goge ƙwar'ani za a goge ƙasa duka duniya za su waye gari kawai an koma asali an koma dabbobi an koma dabbobi wanda ba ga alamun koma asalin ba akwai inda za ka je a zauna tsirara ma shi ne waye wa shi ne ci gaba ga hotel da tsirara manyan kasa da ke zuwa wurin ƴaƴan manyan kasa da ke taruwa a wurin aje a zauna tsirara a tsirara inda ake kashe dubbannin kuɗi ko miliyoyi ga gidan ana kallo amma Allah bai rusa kasan ba ya kare akwai algari gari ba, akwai algari gari ba kusan duk wannan ma yanzu duniya sun suka fi yawa ko kamar yadda Dr. Azam yake bari a Sarau yake cewa ai an gama da Allah kasar turawa an kashe shi gaba da yanzu a kasar turawa ba Allah ya rage kafan larabawa ita ma kafan larabawa kan jiga ta shi karnuka sun sa shi a gaba sun cikige shi ya gaji da gudu ya gaji da kaza an kusa kashe shi da wata kuma ba Allah hutu musulmi ne ke wata wannan magana na san ba ma za ku gane magana ba sai dai wanda ya karanta irin wannan jagwalgwalan zai ce eh, zai yi abin da yake faɗi kenan da su shi ne wanda abdurrahman haban na kai wata ranti ya yi littafi musamman a kansa shi ma doktorin digiri ya yi a kan haka shi kuma zai mai dama ba jiki maganganun da ya faɗi mana amma Allah alhali ma ya gani sai wai an an kashe Allah a kan turai a fadar turai ba maganan Allah amma inda Allah ya rage kafashen larabawa kafashen musulmai to shi ma Allah musulman an jika ta ke karnuka sun wahalar da ke sun kusa kama shi mutum ya rubuta wannan a littafin sai ya gama aka gabatar da shi farfesa suka yi munakasha a kan aka ba shi doctorate digiri shahadar duniya alamiyya sai imanin rakil kafiya kitale su yana kallo sai kai Allah alhali wallahi yana nan kalewa yanzu walau sha ala ajalahu bil uquba In da ya ga dama ya da ya kyanko ko masa da uku ba walakin na hulhali da Allah ne hakuri alabi la ya ajaru zai gaggawa to ko da wancan maganan ta annabi eh, da aka faukar a littafin annabi muhammadu alkur'ani littafin Allah eh, anna da suka cewa annabi gaba daga Allah suka cewa annabi ba ma annabi a gaba اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم haka na suka ce wa Allah kuma suna ganin sa Allah in dai wannan abin da ka saukarwa da Muhammadu shi ne gaskiya wannan karantarwa ta Muhammadu ita ce gaskiya ko kai mana ruwan zuwa ko kan da ko ka zo ma na da wata azaba wacce kake iyawa mu ba za mu bi abin da ba mu ba kuma Allah ya gane su don da zai sai da aka ba ne Muhammadu dama ya murƙushe su fa yuhdisu lahu saboda haka nan zalika ku wannan in mutum ya ga hakuri na Allah sai ya haifar masa da sanin Allah ai Allah na da sanin ma'rifatahu fa yuhdisu lahu zalika ko sanin Allah subhanahu جسمه الحالي للي أن الحالي كما تستطيع إنك ان ذاك صعب لا لا الذكر أن شيء الحالي ومشاهدة صفة علمه دا كلا صفة قوي والتعبد دا دبوت تواب والتعبد بهذا الاسم بين اعج الله دا سونا الحالي kalau هذا بدا ai abu na yana da daɗi mana da sauna nawa guda uku domin mu san sunayen nan ba jera ku ne ba sanin saƙon da suke ɗauke da su shi ke daɗa imani shi isa a tauhidi shi ne na ƙoli asali tun farko da gobiya za a nuna maka halittun nan na Allah ne sama ta Allah ne ƙasa ta Allah ne numfashi na Allah ne iska nan ta Allah ne gani na Allah ne kafa na Allah ne tsuntsayen nan na Allah ne duwatsu nan na Allah ne ruwan nan na Allah ne kawai to ni ina na wace baka da komai to shi kenan na yadda na gane ban da komai farkon da nake sofa da shi na Allah ne yanzu ne Allah ya gere ma sai ka bauta masa sai uluhiyya ta shi suka ci gaba da biyan ta kaɗe ka karo jefan da duk wanda ba shi ba tafiya ta tafiya nan gaba ɗaya ka tsinke daga kowa sai shi to daga nan kaga ka samu foundation mai ƙarfi ga rububiya ga uluhiya ta zama to daga nan sai ka gangaro kan asama uwa su daga nan ka goge ka murke ka kai karshe a ilimin tauhidi sana sunayen Allah da sukokin Allah shine karshe nan ne wanda ya san sunayen Allah da sufofinsa shi ne ike bautan Allah a kan yanki shi ne in ɗan Allah zai yi kamar ya narke eh. na mu gwaji abin ke nan kwafa gani na muna jin Thank you. tubar da aka yi ba eh tubar da aka yi ba tare da an san wa'annan ba ai aka ce ba ta karko tuban yaro ne tsoron da aka samu ba a samu wa'annan suna wannan ba shine kamar tsoron yaro ne tsoron yaro ɗanin da in yana zaune a ɗaki maciji shi ko gida zai bi shi sai ta wasa ba ya tsoron sa amma ran da masjidin nan ya shigo babansa na nan ya ga babansa ya fitar da gudun shi maza shi bai san komai gobe in ya shi sai ya gudu saboda baban ya gudu da gare shi kaga ba sani ba wannan shirye yake wata rana biyar da ke sauransa shi yasa baya karɓo ka gani ba saboda rashin sanin wannan yanzu za mu yi karatu a kan matsala mu dinga kwace-kwace wallahi mun halaka idan ba mu gyara wannan ba mun gama yawo An mun fita waje sai ka ga mun manta rashin sanin sunayen nan amma da waɗannan sunaye suka fita cikin zuciyarmu da bautata wa Allah da waɗannan sunaye duk inda za ka shiga sunan nan na tare da kai shi ne bargo yanzu da inda za ka shiga kamar ta Allah shi ne bargo ana kasuwa za ka tuna shi rufa maka a tsaye ga shi ka yi magana wani ke maka Allah ya gafata malam sai yi Allah baka wani ce Allah ya malam da ka san abin da ke abin da na saba yi da ka kyamace ne da akan lalura za ka yi hannu da akan lalura amma wani da wani ya zo zai hannu da kai shi da ya samu lada in kai hannu da ni ba za ka samu lada ke ya ji zai na ban hannu da kai ko ba lada ina san hannu da kai kawai ne to saboda sanin waɗannan sunayen shi ne duk tun da za ka shiga ba za ka manta ba amma tuban da aka same shi ba da sanin waɗannan ba ma da kafa shi ne tuban ta kalilan shi ne malamin kai sai kafa sai ke nan kafa mu bar kaza ba mu bar kaza ba amma ka ga mai saka ya tuna Allah albasiru ne ya bar saka har abada amma dai wanda ya ta Allah zai masa kaza tun da an ce a yanke masa hannu kabila ce ne in ba za a yafe maka ba sai ka tuba ita kuka ita ka ta idan na fata amma da sanin albasiru yi, Allah na ganin tun da ya shiga sama da yadda kyamara ke ganin sa Allah tabbatar maka in ya tuba ya tuba kenan wancan toban ya yi amma na takalidan ke ne kila ya amfani shi kila ya halaka shi amma tuba daga nan abubuwa to shi ne za a samu taubatu na soha eh. wasu eh na kan wa Eh, wasu ga wannan ya ji eh eh an yafe masa wanda ya kaza an yafe masa i kana kanana laifuka ne da dama dan zuwa jami'i an yafe ramadana zuwa ramadana an yafe umra zuwa umra an yafe kanana kanana laifuka kanana kanana laifuka idan ba su sadu da mani'i ba sun da ba mamaki a samu mani'i ya aiki ba yafe ba tun da dole sai da zawalu mara kin da mutum an karɓar masa cin abinci to ba ka da ya canza alaman karɓar aiki bin sa da kyakkyawan aiki a je mai muka ce alaman tuba ya yi kyau har ba na masa tambayar ba a kai mutum idan ya tuba to za ka ga gaban fasafi bayan fashe da mutumin girki ne yana bautar Allah yana menene ya faɓa wa Allah sai ya tuba to sai ka san da jabansa, in bi tuban nan Allah ya karɓa, sai ka ga jabansa ya tuba ya fito in ku ba haka ba to wannan kafare kafare da ake mutum ba ya masa bai san yansa ba abubuwan da girma sai dai Allah ya taimake mu na'am ma'rifatul abdi ko wamina muna magana da mahimmancin sanin wa'ina suna kuma abin ya kara fitowa domin sanin wa'ina suna shi zai kira mutum idan ya tuba daga abin da ke baya su da kenan shi ne zai sa mutum duk da ya shiga zai canzawa ba zai iya yi ma karya ba ba zai yi ba tun da mai a sami kuma jinsa ya faɗi magana da ba haka ba bai iya zuwa wani wuri ya ɓata ka sai dai bata ka gaban ka abin da kai ba daidai ne ba duk da zai zama cin mutunci amma ya fi sauƙi ya yi eh, ma'arifatul abdi karama rabbi fi kabulil ozori wajen karɓan ozori wanda ya ba bawa ya san karanci na ubangijinsa Allah na karɓar uzuri. idan aka bara ilaihi in ya bada hankali zuwa gare shi ya kabbalu uzurahu yakan karbi uzurinsa bi karamihi ta dalilin karamtarsa wa judihi fa yujibu lahu zalika istighala karban uzurin din in ya bada uzuri Allah ya karba sai kaga Allah ya sama masa ta dalilin wannan a ainihin uzurin istigalar da zikiri yana ta ambato Allah a ko da godiya ga Allah wa mahabbatan ukhra zai daɗa sake samun wani so na daban da Allah lam takun hafila lahu da babu ita qabla zalika kafin ya yi laifi ya ba da uzurin a karɓi in an karɓa zai daɗa samun wani karɓuwa kamar yadda annabi Adamu a duba ai bayan tubansa girmama Allah da yake ya ku girman da yake ba Allah kafin ya tuba Allah ya ce daga cikin fa'idodin sakon da kai aikata da kana shigowa wurin mu kamar sarki ba ka taɓa laifi ba amma yanzu kana shigowa a matsayin bawa har ta kai aka taru gobe kiyama ana cewa ayi adam ba ka wanda kai Allah ya halitta da hannu kai ne mala'iku ba kai halitta Allah kai ne kama don Allah ma adam kai ne kaza kai ne kaza ai magana da Allah ce tafi wane ni. ta wuri na wani wuri na ba zan iya ba kaga saboda su yana tuna wannan abu kan da kansa zai iya zuwa ya je ya yi magana amma ina ce ku ta zo wurin mutanen kirki kila zai kusa samu da zai iya zuwa har ƙarshe fa inna mahabbataka soyayyar da kake ma mahabbataka liman shakaraka son da kake wa wanda ya gode ma ala insanika wajara za ka ai babban son magafara laka na yi ma gafara isa a saka na sa'o da kai walam ka biha bai kama ka da ita ba fa ba afu muhammadu. Nunkin numkin soyayyanka ne ala shukr al-insani wa hadahu eh kai magana da ƙarfi to shi kenan ɗauko daga fayu jibo kaga ake zali mutum ya ba da uzuri fi kabulil uzuri ko eh, ma'arifatul abdi karama rabbihi fi kabulil uzuri minhu idza tazara ilayhi fa yaqbalu Allah kenan uzurahu bi karamihi wa judihi wannan karban uzurin fa yujibu lahu fa yujibu lil abdi kenan zalika wannan karban uzurin istigalan da yake tunda kaga ka yi laifi ka ba da uzuri an karba sai za ka yi mutum Allah wa shukrahu za ka daɗa godiya ga Allah wa mahabbatan sannan wannan tunda ka yi laifi ka kawo uzuri aka karba sai ka daɗa son Allah sama da da son sa ya karu lam takun hasilatan lahu qabla dhalika kafin kai laifi ka ba da uzuri babu wannan son fa inna mahabbataka domin soyayyanka liman shakaraka da eh, in ka gode wa Allah zai gode maka ba hmm? fa inna mahabbataka liman shakaraka ai kana son wanda ya gode ma ala ka yi aikin ibada Allah ya yaba maka wajaza ka biki ya saka maka da wannan aikin sannan ka ga ayyukan alkhairin ka an gode ma an yaba ma akwai masa ba ba afala a kuma abdan shakura eh? annabi nuhu abdan shakura to kaga soyayyar ka ga wanda ya kai masa aiki ya gode maka ala isanika ka waje ba ka gani ke ne banda nan bai barka ba kuma gafara maka isa a haka sannan ga zunubin da kai an yafe ma ka gani ki walam yi akhizka biya bai kama ka da laifi ba ka gauna abu afu mahabbatika ala shukrul nunkin soyayya ka aka baka kan godiya ainihin da ihsanin da ka dace hadahu wal waqi'u hidu? ko a gaban jama'a wannan aya fili yake dalika fa ubudiyatu tawbati don haka ba'a ga Allah ta wajen tuba da zambi lauru ba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 اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأقرنا بالتقوى وجملنا بالآفية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة الجمع وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين